Mm-hmm. to wannan yana cewa da daga mutane sun ɗauka alfijir yana ketowa ne kawai lokacin da aka ce assalatu khairun minan nan daga nan za su kame daga ci da sha a'a lokuta ne lokacin da aka san dai alfijir zai keto idan alfijir ya keto lokacin ne eh, ladan zai kira sallah mm. amma assalatu khairun minan nom ai daban-daban ne wani wani mai kiran sallah farko farko ne zai zo ya kira sallah wani kuma zai zauna bayan ga cikin shi yana mishi ciwo ne kuma ne zai dade yayi alwalansa sannan zai ba lokuta sun ba mata ba ko ba ba to ashe ba za a rataye hukuncin Allah ga wato karfin mutane ba duk lokacin da alfijir ya keto to as-salatu khairun minhum ta inganta amma kuma idan wato idan alfijir ya keto ko liman din ya ko mai kiran sallah ya ce as-salatu khairu minan nom ko bai faɗa ba cin abinci da shan ruwa ya haramta ko an gane ko ko ma to wurin da babu babu ba ba sun suna azumi ba saboda haka as-salatu khairun minan nom kalma ce wanda ana faɗinta saboda sunnar ta da mutane daga bacci ba wai ita kaidi ne wajen abin nan ah, lokacin sahur ba ne